Importantly, let me welcome you to the largest fertilizer, urea fertilizer in Africa as well, the Dangote refinery. gwamnan jihar lagos babajide sanwa olu kenan ke maraba lale ga shugaban kasa muhammadu buhari a lokacin da ya iso birnin Legas domin kaddamar da wasu ayyuka na gwamnatin tarayya da kuma na kamfanin dangote mai zaman kansa shi dai wannan katafaren kamfanin taki da ke anguwar leke na sarrafa takin zamani samfarin yuriya da kuma amoniya ana sa ran zai samar da tan miliyan uku a shekara domin amfanin cikin gida da kuma kasashen ƙetare a jawabinsa shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana kamfanin a matsayin matsayin abin alfahari wajen ci gaba na tattalin arziki da saka jari a kasar tare da kira ga sauran 'yan kasuwa na najeriya da su koyi da shugaban kamfanin dangote alhaji aliko dangote wajen saka jari a cikin gida domin samar da aikin yi ga jama'a baki daya to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan kamfani ta fuskar bunƙasa tattalin arzikin kasa irin najeriya dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari a kasar shi wannan kamfani na sarrafa taki idan ka lura kasan musamman wannan gwamnati ta ce tana da bukata ko kuma burinta ne daga cewa najeriya tana iya ciyar da kanta ta harkar noma a musamman saboda wannan zai taimaka da shigo da abinci da ake da kasan waje daga nan kuma zai taimaka ma kudin darajar kasan saboda kaga yanzu a shigo da abinci dole sai an nemi kudin musaya wata musamman na kudin kasashen waje wanda wannan yana karya darajar kudin najeriya to kaga shi kuma noma na zamani yanzu ba yiwuwa sai da taki to shi ma takin nan shigo da shi ake take to kaga shi yawan shigo da takin na farko shi ma kaga yana da illa akan kudin musaya saboda sai an yana kare darajar kudin kasan saboda sai an yi amfani da kudin musaya ne sannan za a sayo taki a bangaren sa shugaban kamfanin dangote alhaji aliko dangote ya ce wannan kamfani zai samar da ayyukan yi ga dubban matasan kasar da kuma sarrafa takin zamani domin amfanin manoma na ciki da wajen najeriya to ko 'yan kasuwa ke kallon wannan kamfanin takin zamanin na kamfanin dangote sokoto alhaji cika sarkin gishiri kuma shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar sokoto ya mun karin haske kamar haka wannan shiri da kamfanin dangote ya yi na samar da wannan miliyoyin taki ton miliyoyi na taki ya yi shi daidai lokacin da ya dace domin mutanen ƙasar nan musamman manoma ana shan wahala don gani da takin zamani alhamdulillahi shugaban wannan kamfani mai son ganin cewa ya taimaki al'umma domin duk wasu kaya da suka laƙe ko ba a samu ba da kingin su alhaji aliko dangote yana ƙoƙarin samar da su domin sauƙa ma al'umma ƙasar nan da ba da samun alhaji aliko ba a kasuwan najeriya da yanzu ba mu san yadda kaya tsakanin na masaruhi da na harkokin yau da kullum yadda su haka kai ba amma dai bisa ga gaskiya mun gamsu da irin waɗannan abubuwa da alhaji aliku ke yi a ƙasar nan domin ciyar da ƙasar nan gaba bayan kaddamar da wannan katafaren kamfanin har ila yau shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da zauren sauka da kuma tashin fasinjoji na babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na murtala muhammad da ke nan iko zauren kuma da ake sa ran fasinjoji kimanin miliyan goma sha uku ne za su dinga amfani da shi a duk shekara babin gajibirin murai amurka daga lagos a Najeriya.